kama daga yankin takum kai har ma zuwa zin a arewacin jihar Taraban wannan matsala na neman gagarin kundila inda a yankin lau lamarin ke neman kawo rudani a tsakanin al'umman yankin batun da kai hadakar ƙungiyar kiristocin najeriya ta kan rubuta wata takardar koke ga hukumomin tsaro a jihar domin kawo ɗauki rabaran fada sunday muke patrick da ke shugabannin kungiyar kiristocin ta najeriya kan ajiyar ya ko na abubuwan da ke faruwa a yankin nalau da kuma takun da abun ta kai ji. sunana reverend father sunday muke patrick chairman na kan na local taraba state ah, wannan kira kira ne ga jami'an tsaro da gwamnatin tarayya da gwamnatin na Taraba State. Kira ne wanda ya shafi rayukan jama'a mutane maza da mata. Kira ne ba domici na addini ko kuma na addinanci ko kabilanci ba. Domici abubuwan da ke faruwa a yankin mu na local government ya shafi krista ya shafi musulmi ya shafi har ma masu safi. Mu a matsayin na kungiya na addini na kan mun ga abu ya yi zafi ya yi kuma yawa Ah, mun wallafa mun rubuta daya daga ciki mun zo mun gan cewa eh, wannan kashe-kashe kame-kame da ake yi wato ɗauke mutane kidnapping kenan a ah, fastoci da yawa an ɗauke su an biya jiya, kuma yanzu an suke su suna walwala a gidajensu su kun ga wannan abun ya yi gaba gaba mayaka masu neman dukiyar mutane da rayukan mutane su ala ajeji muna roko su jami'an tsaro da tarayya da taraba state a shigo a dubi wannan lamari da cikin mu samu zaman lafiya a yankin mu shi ma da ke tsokaci kan wannan batun imam umaru na haɗakar majalisar musulmi a yankin lau ya ce dole gwamnati ta tsaye su kuma al'umma su bada nasu guduma domin yaƙi da wannan matsala ta satar jama'a ana garkuwa da su da domin neman kuɗin fansan. Muka rubuta takardar na insha Allah sannan ku kuma muka nemi gudun ku gawa duniya a zo a taimake mu. A yanzu haka mu magana area mu da muke dai muna fatan gwamnatin jiya ita ce take kusa da mu. Ita ce ya kamata kuma ta lura da mu domin mu talakawanta ne ita muka sawa ido. sannan kuma kafin a je a wuce ga gundun tarayya ta sa mana ido sosai domin wurin yanzu yana zaune ba wai tunanin a mana lantarki ko kuma hanya ba mu muna tunanin yadda za mu samu mu zauna lafiya har mu ci abinci yanzu wuraren ba a bacci ko wani mutumin da yake wurin ko shi musulmi ne ko shi kirista ne ko shi wani yare ne a area laude ba ma bacci ba wai ya shafi kabila ɗaya ko kuma addini ɗaya duk mutumin da ce wani sashi ne yana magana ce ta son zuciya to ko mai hukumomin tsaro ke yi domin dakile wannan matsalar sb misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sanan jihar ya ko bayan irin matakan da aka dauka mutane suna eh, suna tafe da tsoro a shi mai girma kwamishinan yan sanda ya tura jami'an tsaro a cikin dajuka na wannan wuri an kuma samu bayanai masu kyau kuma ta da aka muka yi nasarar da mutanen da muke tuhumar su wanda su ne suke kawo kame eh, suna kakama mutane a wannan wuraren so mun same su da dan dama sannan mun samu makamai a hannunsu yanzu da nake maka suna sare kamar yadda alƙaluma ke nunawa a ƙasa da mako guda fiye da mutum ashirin ne 'yan ina da kisan suka sace suna garkuwa da su lamarin da yanzu ya jefa iyalai da kuma 'yan uwa cikin zulumi da kuma ban tausayi ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya